wannan shi ne wannan shi ne kuma darasi na tamamin da biyar babin kafa'ati wal khiyar babu ne da yake magana dangane da alkafa'a abinda ake nufi da alkafa'a shi ne samun daidaituwar matsayi tsakanin ma'auratu da wadda za a aura tsakanin ma'aurata guda biyu wal khiyar da kuma bayar da zafi wannan babu zai magana kan al'amura guda biyu abu na farko al a daidaitiyar matsayi tsakanin miji da mata sun shafi su aure ɗin da kuma na biyu bayan da za su yi da miji ko da mata idan wani abu ya faru na cewa ko zai yi da zama da ita ko ya fata ko ya fi da wani da zama da su ko da fata da dai sauran abin da zai iya shiga karkashin gadi kamar da hadisi za su mana bayani ko bayan daya duk da mun kai حديث يقول قد أن أسكن باب عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حاجا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راي لم يسمى واستنكره أبو حاتم yana zuci an karɓo shi daga Abdullahi da Umar Allah su kare ta da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd larabawa sashi ce abokanan haɗuwar sashi ne ta dukkan auratayya balarabe na iya aurar balarabe ba tare da wani sa'i da na'in ba والموالي بعضهم أخطاء بعض وبند بلار بوابا فيما كان تحب كمنها في ورقاك إلا حائكا تدر ميتاكا أو حجاما في ورقاك abin nufi larabawa a jirgin ɗaya tafi na iya wurin tafi jirgin da kuwa waɗanda ba larabawa mutu ya almawani shi ma suna iya auren juna tsakanin da biya kuma da bahaushiya tsakanin bahaushiya da bayar ne tsakanin bayar ne da iyamuri tsakanin iyamuri da kowaye ma amma su a tsakanin su da juna kuma illa ha'ikan sai kuma mutumin da yake sana'ar su ta tare to za a yi masa aure sai dai gidan na baki dan ko ke aure aw hajjaman ko ko mutumin da yake wato ainihin wanzami ne to ba a bai wa wanzami aure idan ya aure gidan wanzami sai dai ta faɗin yau wanzami inda wannan hadisi ya inganta da abin da yake nufi hadisi da wahal hakim alhakim ne ta jiri yin nufi yanzu islamu ya rayu da musamman a karfin hadisi akwai rawun da garga an da sunan su da ya zama da zuwa kenan wasan karfi abu abu ya ce wannan hadisi ne munkar ya sa nan da daga da su ya dan karu a jiratin dan da su wannan abu ya ji ma da na asalin ne abu ya ji da ya ji wannan hadisi da ya da asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji hadisi da ya da asali da nufin sai da cikin ma'ana guda ne in ba kuma hadisi na kuma da da ba sai ma hadisi da ya da wanda ta hanyar sanadi ne za a iya gane in da suke rufe yin jinki wanda ya rufe biya ba ba hadisi ne kai kuma suke la asalahu suna nufin kai la asalahu da yi wanda ba ya da asali ingantacce ko da yana da zargi ko da ba zai wani ba ba a cikin da zargi ko da zai yi ko da in da yake da kyau abin da abu ya kuma ba zai ke yi da wa kana fi yawmi akhar a wani wurin da bai ce hadisin su hadisin ne ba su kana ibn abdul bar da abdul bar hadisin da bai ce hada munkar mawdu'a حديث يجري كريا حديث الموجود ولا حديث الكريا ولا حديث الإمام النبي ولا هو طرق كلها واحدة يبدأ هو يتغلب يا سبحان يا سبحان ما كنت إذا لا تكون في الجنة كما جاءه في لا تبعد عن الجنة والكفاءة ما لم يسمع كلام كفاءة يكثير في الجبل الأجر الكفاءة في الدين أما والكفاءة الذرية أنزل الكفاءة في النسب وكما الكفاءة في اليسار يعني وداك الطرف وداك الجبل أنزل وكما الكفاءة في الخلق هل يوجد ne kenan biyar to duk waɗannan hanyoyi guda biyar da malamai suke kafa suke على kafa daidaituwar juna tsakanin miji da mata kafin a zama abin aure eh da a sa da dai addini ne yayin da wani zai yi yayin da zafira ya ko da kuma yi da lura yayin da wani da kuma da kuma ya ko da gadi wannan da kuma yi da lura ina ba ta amfani kaga ne ba ta ba a tsakanin ma'aurata to sai dai ya halatta ko ta san gare ne dan gare da halatta ko ne ya halatta idan ne miji ya zama mu'mini masu zambin da su ke da ran an da da yi biya ko su da to wannan ya halatta yake amma da halatta yake dan gare kamar yake masu zance musulma mijin ya zama kafiri da da ya gudu su kirka wannan da halatta ba saboda da yi aure ya ne shi da ya tsakanin yin da mata يجري الجبل ويجري كان عليهم نظرة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فذلك يا هل الإنسان يهمها أولا بيتبقى إذا كان يجري الجبل Allah ta ce lai da Allah min kafiri da Allah min min da kabila da bai kun yi ta'ala da zai bayar da su da dama da su gabanci ya bayar kafiri a kan mummuni da dai mummuni da amma Allah bai kira da yana da dalilin mutum to ka ka ba a ta fuskar addini ke bayan ka ba a ta fuskar addini na biyu ka ba a ta fuskar kalmi za ka samu wani musulmi ne wani musulmi ne amma a bibi sun ta bambam wani musulmi ne wani kuma musulmi amma a bibi sun ta bambam shi wani musulmi ne da rike da addini da halayen kalmi na gari wannan musulmati sunan kawai tana musulma amma ba su da rike da addini ba su da halayen da gari a sai ka fara tsakanin wannan musulmi ne mai riƙe da addini multazimin bi ahkamin shar'i yana da jinkiwa da ɗabi'antuwa da ladabtuwa da ladabtan shari'a amma wannan kuwa fasika shin akwai fasaha a tsakanin adami bai kamata da su zuwa aure fasika haka fasika an gane ku haka kuma adalar mace bai kamata da a bayar da ita ga aure ga fasikin mutum dan ya zanto ba ka fara a kan kai wato bayan sai ka yi fara cikin suna biyu ta ka muka fara cikin kai alkuri da biyu daga nan abu na uku sai furniya kai an gane ku wani tsani wanda ma ɗan ya ba bai ba kaga ko aure tsakanin amma idan ya kasance wani tsani wanda baiwa a'a wani ya wani bawa kaga babu kafara tsakanin da ina ba da gina fahimta da daga nan gudun zuriya ta uku a ta da rufe sun ne sai ta fuskar asali ko kabila ko wani ya wanda ba hau biyar wani ba hau biyar wanda ya ya mara wani da su yi wanda kuma wata yi sun ba hau biyar kaga a nan an sami yaran su ba ba an sami duk dabi'an su ba ɗaya ba to wannan yare ya shiga ciki sannan kuma daga nan gurin abu na biyar shine alkafa'a ta fuskar alyasa wadata ko rubin wadata wani wanzan ne ko mahauci ko mutsiri ko matsayi ko hukumar fatali mahimmi ne wanda kuma babanta shi ne kwamishina shi ne minista shi ne gwamna ko shi ne shugaban kasa ko shi ne sarki ko shi ne hakimi an samu da yiwuwa ta a samu da yiwuwa to cikin haka na Allah zai iya biyar wanda ya shari'a ta cikin da ya shari'a ba ita shari'a tana kallon ka ba a ta fuskar sannan kuma tana kallon ka ba a ta fuskar ne sabbi halayyar ta ne to a cikin da ya zama ne ba adam kafin ya aure wanda ya zama adam ina ba ta wannan sannan kuma shari'a tana kallon ta ba a tabbatar da shari'a yayin amma ka ba a tabbatar da asalin da wani da wani ne da ya wani namun ne da kuma da na da wani shari'a da wani wani kuma da da ne da kuma da wani da gari ne da wani da hali ne da wani shari'a da wani shi ne da kuma da da kuma da wani da ya ga wani da ya ga wani sannan ka fara ta ya zaka wani kala kala wani da a wani kala kala wani da a wani kala kala wani da da ne a ce dan mai da zai aure kaza ko kala kaza ba za ki tsaya da ba ba yin ta da a ce suka fara a yi kuri a bangaren guda uku bangaren addini bangaren mutum ɗabi'u na gari sannan da ɓangaren ne to zuriya don don da wannan sauran ababai da ake raba wani da wani yare ne ya raba launin fata ne ya raba kasa ce ta raba duk wannan shirme ne Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba abinda Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun kabir kuma abin da yake tabbatacce shi ne an samu auratayya tsakanin kuma lokacin da Allah ya zuwa wanda kan gidan ya fi kan gidan matsayi kan gidan ya fi kan gidan shahara da wani dauka a lamarin duniya amma kuma duk da haka an yi aure a lokacin nan illa abin ba ra'ayi da sai annabi ya fara ina ba da gudun da sai ka ga abin nan menene matsayin da da kin kada ki yi wani dan aika mutane ne yadda in babu كفاءة أو المدرسة كل سنة من يوم جبل سنة وحول كل تسامر كنا كل ساعة حول جبل سنة أما يوم تسامر كل أول من من سنة أما رد على الجبل سنة تفك إن أجل تفك من كفاءة تفك أديني يوم كفاءة كفاءة تفك إن من سنة لم يكن الله من لا يكون an ga ku ya ba da kuka da da kai wannan dole sai an samu addinin da kuka kuma kai ina da wannan wannan ka fara shi a nan gurin ta ingancin aure ko da inda aka mutu aure da inganta amma ka fara ka mutu da kuka da biyu sai ya ce wani adami ya zo ya aure yadda suka fara ka idan an kalla aure nan da mutum ya ba ya zo sai ya da ya ne ba da ya yi suka ba sai dan yi suki sai shi da gudu da shi da mu da gudu to ne shi da amma in da haka zai yi gudu da fara da mu dan yi da hankali da zai mata da zai yi da zai ta da kuma shi ya zo da da sai ya hakura duk sai da yake sai da da lafiya ina da fahimta da ma'aikata a cikin kasuwa idan wani bawa ne wanda kuma ya ce ko wani ko bawa ne wannan ma da dai ba a cewa ai da wannan da tsakanin da da baiwa ko baiwa da ta a'a yana ingantuwa don ci gaba da sauye wanda ne ake bukatun samun kafa kamar da hadisi za su mana abin da ya fi da kuma ina da bayan wannan hadisi zai kuma irin karanta wanda ya zuwa larabawa a hada su larabawa wanda ba larabawa ba zuwa san zai tabi da haɗin daji ne ko ba wanda yake mai saka ko wanda ne mutu da hadisi ne mai rubi ba ya da وله جانب عند البزار عن معاذ بن جبل في سنة منقطع أتى حديث مثل الجنة التي لك السيدة كده كما حديث منقطع وكتاب حديث وجب وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن تشيء طعامة رواه مسلم وانا حديث عن رسول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل أسئلة مثل ولد تبقى بريد سياسي بإذا in ku so Obama ki je ku auri Obama ibn Zayyana ma'ana annabi ya ta wanda Fatima binti kai ki je ta auri Osama ibn Zayd to wannan sunna wato ko da gida ya sa bamban ta fuskar asali a aure tsakanin domin Fatima binti kai hasiliya ce kurasiya ce tuhuriya kurasiya shi kuma Osama ibn Zayd asalin baban su shine zaid bin harisa wanda bauta ta kawo su makka har ya fada hannun khadija khadija ta bayar da shi ga da Allah ko gurin manzon Allah ya tantar da har ya ta Musa kafin a haramta tabbani da daga cikin musulunci idan aka duba da ita Fatima binti Kawu da mijinta da aka ce ta aure Allah da kama ibn zai wani ne ta asalin kenan Fatima ta ba ta tare da haka manzon Allah ya ce in da yi Usama ku aure a babu wani yake nan da ya aure da ya rabiya idan da ya rabiya ta dan da hauki ya kula kana kula kana ta aure wanda da wannan duk asalin addini ya hana da haka ma ya kamata a yi wani kan an samu sauran fitobi da ake bukata wanda ba a Allah ne ku yake da duk eh, in ku da ma rawar mutu malum ya nan da kaka ba kuma bin ki kai ku da hasibul kai ورسيت والمهاجرات كانت في قرية وإلى الدار الهجرة كانت ذات زمان وفضل ما أبوك يسوك ما أبوك ربنا لك روى مسلم أن أبا أمر بن حفص بن المديرة طلقها البتة يقول يا رويت حديثي سوى مجد تاتيه أبو أمر بن حفص بن المديرة يا تسيك عفيك لبوك ويأتي تسيك الطلاق البتة وهي زائد من اليمن الحالي هنا يمن فأرسلها إليها فأرسلها إليها أبا أياس يسمى بآخر المسلمين هي أوكي مثل أبو أياس يا أيتي زكائي بيد لا أبن في سعيد فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء في أوكي يكتب بدأ الشركة أبن بأيتي يا أيتي في أوكي والله ما لك علينا من شيء ba ki da wani haƙƙi a kai da za a ce nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai turorin annabi da da mutum tabbata da yake ba zakara zalika lahu ta an baka masa abin da gidana fa kana sai manzo Allah ce laysa laki alaihi nafaqa ai ba tilas bane bai ciyar da shi tun da ya riga ya fito ku cikin da babu koyi a ciki dan haka ma da ya aiko muku da dai da biyar sannan haka su samu yayi me ne ki da rainawa ai ba dole bane ba وأمرنا ان تعتد في بنت أم شريك من ذا الله في بيت إلا أجل أم شريك ثم قال فمنك تلك امرأة يغشاها أصحابي يكبني ان جبل أم مكتوب إن لا تقاء أم شريك دار منها بما ترى ذلك كما تكتب الإنسان فلا أدري وأن تكتب لتنجرين كما تكتب لتنجرين كما تكتب da kuma sai a ce su ji ruwa da yin da za su ta hukunci a ranar da ake yi da kuma sai ma za mu ta kan su nuna ne sai su ji gidan yin ruwa da yin dukkan da su ji su da yin yi da su ji su da yin dukkan da su ji da ga wanda suke da suke tsawa kuma suna ganin duk da su sai ga mutane kuma sun wani zai da wata gida saboda haka sai ga Allah sai da yi gidan da wannan rajulun a'ama mutum ne wanda yake da ba ni mutum ya bace ko da duk su su babu su da ba da ruwa tun da kuma samu da gare amma in da maza na yawan ruwa mabukata na yawan ruwa mata su mai tsari to nan mutum kake don kun suna cikin gidan wanda kuma a cikin gidan kuma tana cikin gidan an وفي رواية سبعين في فإذا حللت فآجلني أو في رواية سبعين في مالك يجب أن تكافي في مالك أجيبا فإذا عليه إذا كنت بدأ بإذا فا فعادي من سبحان الله كنت بدأ بإذا دم كنت بدأ رأيه ذاتي يأولي an gane ku da ku tafi da shi da yake suka rabu haka ake da yin gina ko ku da yaro ko ne da yaro to ya ku ne karko ne kun ki da jama'a ka ka kana ganin zan kun kammala ku da da rabu saboda shi ne ne ne da wanda ya ce a rubuta sallallahu alaihi wasallam قالت فاطمة تقول فلما أن حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبني يا أنت من كان كم رأيك في مدية أن لا باري فتوى يا معاوية بن أبي سفيان لذيك أبو جهل تلك الفتوى يا أمين لجنة قولي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذلك كان مثل أن تفتح أما أبي جهل فلا يدعو أطاه على أبيه yake abu da kan ba ya kai ke tambayar daga kan yadda ba na kullu tambayar ka ne ne ba na mutum ne ne wa fi riwayati da min nisan a wata riwaya ce mutum ne yawan ka mata wa amma muawiya amma muawiya kuwa fa su'ulukun la ma da mutum kada ba da komai in ki yi da ta da zai zai ta yi ba ilin zai bakar hakki farkon al'amari sai su ta usama ثم قال سمع النبي يقول لي أسامة سوى أن يتعوي أسامة فنكحت karfe shi ta aure shi sai garki fa zalla Allah fi khairan yasta da basu daga bayi daga alkhairi da wannan aure da kuma kun tawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kan je je suna jinka cewa yi yi وأسامة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته يوم الفتن Usama kuwa kamar maula ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hibbu ne ibn al-qud wato mazoyi ne zan musu yi ne dan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan gurin kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawaran cewa ta wuri Usama ibn Zayd duk da cewa ana ganin kamar babu kafara a karin ko saboda kafara din da cewa ita mun su kaza kaza kaza bayan da haka da kuma da kai da da hankali da da kallala da sauransu duk wannan na tsara da sun kuma tsara amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addini da aure to amma abin da na ku tambaya shi ne tunda annabi ya ce tare da abin da da muawiya ma da abuja ma shi ma duk ne kuma da shi kowa ne addini kuma da da za a kore su ina ta kuci da gidan muawiya a abin da wannan abuja ne kai a cikin duka da yawa kuma na da shi hawan da ya yi da maka aiki zan yi ko ba ka yana yawan dukan mace duk da cewa duka din yana da amma shi ya zama da ruwa kaga duka shi ne ba daga yana a yawan duka da abin da yi duka da wanda bai yi duka wani yi duka to abin da ake yi da yawa kai eh, abin da ka ga wannan abin da ake yi da da an yi aure da ba dore ba amma yanzu da aka ga wani da duka mu aka daura wani da. aure ne da kuma da kuma da yanzu da dai da wani auren kila in dai ba ya da duka ba kila abin da yake da dan aka da kuka da yawa wata rana da ke wannan sai ko mu hauya manzo Allah ko kullu billahi ma da yake kuma talauci baya hana to amma talauci ne gina ko talauci ne rage aiki ko talauci ne da shi kana da aiki ne ana samu a a ko da ko ba mai ko da ba nawa to ne ana samun abin da za a ci na larurar rayuwa da sabulin yanki da sabulin yanka amma dai ba a wadata aiki ba wannan baya hana ba mu jin talauci ne kan baya da aiki ne ko baya da mai siyar da shi lallai wannan hana ba mu har ya samu aiki ne kuma ai Allah ta yi wa hakuri فليستعبد الذين وليستعبد الذين لا يجدون نكاحا حتى يبني من الله من فضله كل من ده بس عايزين ده في جهه زي دي كل ما ده في تنقل من هر الله يوم تاكل بتكون فلوسه تنمي في اول دين وبايا كما هكا اللي قال لك وانت من الله تكل الزوج فإنه يضرب البشر وعاد الفجر في الفرق ومن لم يكتب عليه بالتوبه قال لك وانت بقى ممكن تكون وليد وين حسن هذا تجمع من الخلل ان ده قال ربك ومن فانا هنا ابا بكم او da akwai bukatar abin da ke ukwari a yi shi kuma da abin da ke da ita ya za a ce a aure a ina ga dukkan gina da ko wato kuma muna jin jin ne kana da abin da muka tabbatar a baya wa alaikum assalam ah, a duka ba wai na nufin cewa ba annika ko abin yin aure yana nika ba wai matar ce annika ba ba wani larabci bai ce annika ko mutum ba kuma da duka duka sun masalahan da wanda da annika ko da kuma annabi ina ba ka fahimta na Thank you. wani hadisi ne wannan hadisin da ido hadisin da aka cewa ta kullum ne mutum da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da matan su su ya su da daki sai kuma sai mu kawo wannan ne da mutum manzon Allah ce an kuma ya wani in kuma kawo ne kuma kafin ne ai kuma kawo ne wannan hadisin da ido da bai nan ba ina ba za mu fahimta عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا بني بياضه انتهي ابا هند ينتهي اليه وكان حجاما رواه ابو داود والحاكم بسند جيد وانا حديث عن ابو هريره الله تعالى بعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يوم كان الله فيها رحمة الله ثبت بريد بن عليه ذلك يا بني بياضة waɗansu kabila ne waɗansu family ne mun ga Allah da ya ko da mai da ya ba an ki so a zahin ne ko Allah wa a ne mana idan ya zo neman auren ƴaƴan ma'ana an ki so ilaihi bana ko Allah masa ku mana ko da gidan ka da ku kamar za Allah na cewa ku gani da yaba a ba da su da yake tare da ku wanda yake shi ba san asalin cikin ku bane ba a tarihi bai ta kawo a tarihi bare ne ba na su bane ba sai kuma larabawa ne dai da da duka da da duka da an san wajen ku da su da haka yanzu ya halatta kun mu aure a ka in kuna so shi kuma in ya ga yana so ya kalla kuma ku baki ina ba za ku shi ne an a bayan ko Allah maka idan shi ya wani ilai ko aure a gidansa idan kun kuna ya kana hajjaman da su ko wannan mutum da ake magana a kan da bayan kuma ya ya zami tare da haka Allah yake a ba ka aure kuma ya aure wa gidansa sai wannan ya mun shi ana ya aure gidan ya aure gidan ya aure gidan ya aure ya aure gidan ya aure gidan ya aure gidan ya aure gidan ya aure gidan ya aure ya aure ya aure ya ya aure ya aure aure ya aure aure ya gidan ya aure ya aure ya aure gidan ya aure ya aure aure gidan ya ya aure gidan ya ya aure gidan ya ba yana da shi da biyu ba in yana da biyu eh? da biyu cikin wanda su da suka gani su da wani addini wannan da ke nuna yana da kuma ya yi nan ba a kafa yin hikima da yin yasta يقول الذين حجموا النبي صلى الله عليه وسلم ينسي يدن بكتبه يوم من الله أسفل يوم أباهيه وقد سمع أن وتقدم أن لا يأتي بسم الله وتتكلم من الله وقد جاء أن بلالا تزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف يا إن جنت سوى بلال يا سوى هالة جرير عبد الرحمن بن عوف ina fata an fahimta da wannan ke nawa bilal wanda aka da gawa ne sun fata ne mutumin habasha ya aure hala yar uwar abdurrahman ibn auf wanda yake mutumin musulmi da larabi idan wa arada umar hatta ala sulaiman salman ibn sulaiman ala salman al-farisi haka umar ɗan kafa lokacin da haka suke garki ya nuna idan salman na son sauran ta zai aure ta mana kabla an yi tuga yadda hannun nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya faru sun da sun nan dan Allah ya faɗi haka tare da cewa salman da farisi ne ba da larabi ba da su kuma umar ɗan kafa ba kurin tare da haka amma ce a zuwa auren haka duk inda mun nan dan yadda ya ba ya hana wato ai aure da kuma mutane suna kan addini da haka jahiliya ta nuna cewa a ah, ai ne ban aure su ba ai wanda da rage yake a ah, wanda yi ne da su yake wanda yi wa kike wani ne wani ne duk wannan jahiliya ce ba da shi da addini ba amma da ko abin da da da da da لقد أسيري بحيث أقول من لك تتابي أقول لي هذا أنا أسيري بحيث أقول لك ولا تقول لي هذا أسيري بحيث كما تقول لي كما من لك أقول لي هذا أسيري فتابي تعايد بحيث لا يسام في أبدا إذا سمي سيما أولا تنبع أن أنا أدين أجيئين من لك أسيري بحيث وعن عائشة رضي الله عنها قالت سيرت بريرة على زوجها حين عتبت متفق عليه جزء انكر متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان عبدا وفي روايه كان حرا والاول اصدق وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري انه كان عبدا وانا حديث ان تقول بعائشه الا لم الدعاء عبدا تتي سلمت على زوجها حين هتكت بريرة an ba ta aure an ba ta zaɓi dangane da mijinta lokacin da ta sami yau ita darira da mijinta wanda sun kira muzi dukkan su bayi to daga baya ita ce da dangunan da yi tsantar da ita ta zama ya Da yanzu ne ta wa shi ta kuma ta zama ba ta zama ta ba to da haka ta wannan gudun zan Allah ya ba mu ba in ji to yanzu ganin damar ku ne sai dai ki ba ta auren don ka samu ɗaki aura ko kuma ya ci gaba da zama kuma ya halaka sai manzon Allah ya ba su zaɓi an gane ku lokacin da aka ba ta wani zaɓi wannan ya nuna kenan a ce alkafa'a a al'ummiya ko ne daga cikin bangare da ake kula da su wajen ci gaba da yiwuwar aure in da za ku aure an ga mutum ne nan da to amma kuma za a rika samu ina rauni da za ta masa da'a yadda ya dace ba kana ganin ita dace ba wanda ya ce duka za ta je ko ba to idan nan sai ta zaɓi aka ba ta zaɓi don shi ne idan ku duka za ta je masa da'a ba ka ba ta zaɓi rabuwa ce amma ita za a tuna da gawa za ta je da a wajen wannan kuma to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zabi ne da kuma kamar da ya lamba da suka ko bi ne Allah ne ko ne mola abi ahmad ibn jah wa kana muhibban li dawra mabtulan bi yana tsarin kan da ya fi mu da janna lokacin da manzon Allah ya ba ta zabi ke ya zan ta mu da rabbina ta ai da tsarin da mu da ba ta mu da to da duk kuma na birnin da kuka fata da yanzu wara a halin bayan da yake yana kuka duk inda yake da da da da kuka yana ta bari ko na ya ce wannan yanzu a ya kawo fa'ida fa'ida da za a iya ba idan kowa ta kasa wani amma mun ga abin da ya shafi mu za a cikin hadisi maganar cewa in dai aka ce wani mace ta riga ta samu ɗan tiri kuma wani abin nan za ku kuma da kafa a tsakanin da haka za a iya da aure a iya ba ta ne zaɓi to ka ganin wurin maganar babu kafa'a da yanka yawa zaɓi nan ɗaya ne daga cikin yaran da ake biya musu zaɓi ko su yana ko kasa zama ina fata an fahimta matukar ita ta samu kan ilimin bawa sai an ba su da ko kuma na ko to shi kuma ba ma ta baya halatta ya ji ya aure mai kadarwa in ga an cikin da ƙarfi an wanda ko فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم الناس والله اعلم بملكم دعوه من دار فانكروهن بدون اهلهن واتهن اجرهن بالمعروف ممكن غير مسافهات ولا مستخدمات اخلاق شركه بغير مثل السنين فرقه لم يكن قولا bai sami dukiya ba bai sami kuɗi da ake bukata wajen aure ba irin abin da aka samu masa na da shi da ya haka biya sai ba dan bai da wannan tarafin farko kenan to dai yana wannan zai iya aure ne kenan bai wa duk da su da su da ba su ba na biyu dan tsoron da bikin amin ba yanzu na ayi aure bai wa din nan sai da yardar idan gidanta mai mallakar ta kenan ina fata an fahimta in mutum ne ta sai in ya da ya aura masa to wannan sarrafin da ya biyu in an same su sannan ta namiji zai aure dalwa mace idan aka rasa ɗaya daga cikin sarrafin nan kamar yadda kuɗin da zai aure ya to ya halatta zai ce zai aure ne da ne ɗaukar da al'amura guda tsakanin idan bayar mallakar ta sun cewa ya yi fata da ita ya sami da ita wannan ya halatta wannan daban ai ba auren da zai fata ko ba haka ba amma aure zai ya aure ba ga ne ba ta ji mutum da gidan da ba auren ne ba to wannan da zai yi da shi ba da abin da ya aika sannan ne ya a ina da ta ya ne kuma

aure ya riga ya mutu da kanta ko ta ka mai kamu aure da kanta ya lalace ba ya da suke wa gobe eh, kaga ba yanda ba ba kuma ya ta kama kama da manzon Allah sallallahu alaihi da manzon Allah ya yi da shi ne kada ku ce ya yi ne ne ba ku ce ne na Allah da mai mutu ko kana ta fara idan umarni da Allah ya ba ta ga ta Allah ko zama da mutum da ta nan ko kuma ka ba mai kana nuna masa alfarma ne ba umarni ne ba alfarma kake ne ba in ga dama ba ne ga dama ya da Allah su ba umarni ne ba da ba ce ce ce na yi wato rayuwar da zuwa da ban mamaki ko da rayuwar da gaskiya da gaskiya to yin aiki ne mata alkhairi sama da ake da zo ku zauna da shi kuma su ji masa ba ba haka da mata azaba zai ji masa wannan hadisi ne da kuka ya zuwa hadisin tayyib yana cikin hadisi da haka haka an dole wani bangare na hadisi ne sai wani muslimi ne mun da Allah an hamusin ya rawaito daga annabi da haka ne abdan mutum wannan وفي رواية أنها كان غيره أو وفي رواية أن يقال والحي أكبر إذا ما قلت أما ما كان يقول سوى الله من جبا دابا وسمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا يا إن جنت عبد الله بن عباس cikin sayar da bari lalle ne mun na ta kasance ba wa ne ba ta ba wanda wannan kuke magana ne gaskiya wa an da hasibul khairat ad-dailami عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلك أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدار القطني والبيهقي وعله البخاري أنا هذه عند الأولى وصححه ابن سعيد الدولي da fadirin sauri a dailihi ana bin shi ya karɓo daga baban hukun da sauri yake an abi rabbi allah ta'ala an yuqal ya ci قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت السنة ما من جيدا أما كنا جماعة وأن السورة جون جينا ya هذا الكلام inda ya ce ko ya yi da ruwa kamar a shiga da ya yi da ruwa da kuma ya yi da ruwa a lokaci amma kuma su ne da ya zama da wannan lokaci guda sai dai ta yi da yi ta yi a wannan in wannan ta mutu ta yi a wannan mata yake na musulunta da zai na da wani zuwa guda biyu mata da kafina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من a لك سلك اي سبيل فيه فكتب لك في زمانه بعد ذلك بلا تكتب لك بتغادر لا تبغى لا تبغى تبغى هذا يكون في زمانه تبغى الجهاد تبغى تبغى يزيد من الوزن في الجهاد tare da zuwa zan mata da da rigan ɗan ne ya da ɗauna ne suna iya a ku ta kuma gaba su da ba ka musulunta yana da kyau a san da yana da kyau kuma a san ne juna sannan kuma da kyau a san ne da su wannan yi sannan kuma yana da kyau a san cewa matar ta musulunta ko ta musulunta ba in ta ce za ta musulunta addinin da take wa da ilimi ne duk wannan da cikin abin da ya kamata idan mutum ya musulunta a kan saboda hukuntar hukuntar suna canzawa da canjiyar yanayi ko da mutaka ko abin da mutum wannan hadisi rawahu ahmad al-arba'a imam ahmad da malamai da jami'in guda da jirgin jirgin da musayi da musayi وصححه ابن حبان ابن حبان وابن الجوزي والدار القطري والبيهقي وأعلى بالبخاري امام البخاري إن لم تهديد الجاهدي بن معل اعله بانه من روايه ابي وهب الجيلاني عن الضحاك من خيرين عن ابيه ولا يعرف كما بعده من بعده حجة البخاري من يتهدي في الجيل إذا أنت بتوع وانا هذا بدي أولي وانا بعد هكذا amma abin da bukari ya fahimta da shi sauran malaman hadisi sun saka masa sun ce shi ya ba da bayani ne zangar da abin da ya sani amma ni da sabda sun wani ya ji da bayani ya ji da bayani ya ji da bayani illa da yake tsammanin kan bin ya ba da ta ne da ka da hadisi ne yanda yake akalla kan yakan fi zuwa hadisi na kan an gane ko imam turmudi ya hadda ne ko ibn hajar ma abin da ya isara da yake nan na hadisi ne cikin manyan malamai al-Imam al-Auza'i da Imam Shafi'i duk aiki kuma akwai asa da waya daban-daban da ayyukan sahabbai kamar Umar bin Khattab da Ali bin Abi Talib wanda ke nuna kasan kasan abin da wannan hadisi nuna duk adabin da ina fatan kun fahimta وعن سالم رضي الله عنه ان غيلان بن سلمه اسلم وله عشر نسوه فأسلم معه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهم أربعة رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. عن تبع حديث البخاري في كل هذه الجماعة رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم مسلم بن غيلان بن سلمة وليه من مسلم وله عشر نسوة يكتب بمسلمين هذا ما شاء الله فأصلين الله هو بسبب جمهورية جاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمسجد أن يتصور منهن أربعة سواء إذا تهيئ فولم كده تمسك أولياء رواه عمر السلمي وأنا حديث الإمام أحمد السلمي في الترمذي وصححه ابن الحسن والحاكم وأعلمه البخاري وابن ibn Hibban da wasu duk yin da kyauta amma Bukhari da Abu Hurairah da Abu Hatim sun ce hadisi ne wanda ke ko san tafiya malum ya nan da qala ibn kathir fi al ibn kathir ya fara cikin tafi da da rawahu shafi'i wa ahmad wa tirmidhi وابن ماجه وهذا اسناد على ترك الشيخين الا ان الشيخين قال سميع البخاري يقول هذا حديث مبين ابن كثير في حديثه بيقول يقول سلف البخاري ومسلم يقول الله كل ما في حديث مبين مسلم ba hannun jini da ba a gaskiya an gani ba magana sauran malamai wani tsira hadisin da na magana imam bukari ne ba da hadisin ne kuma yadda da kyau idan ka fassara hanyoyin da kuka yi ne sai ya ko da wani girma mana idan yana da mutum sama da hudu idan yin musulunta kuma sai ya fita musulunta to shi kenan zai zaɓi guda hudu ya rabu da sauran abin da wannan hadisi ke nuna wasu da dai da yin su yin su kan malam da akwai malamin da ke cewa sai a duba da yin da ya aure fataya da rubu miliyan da biyu da uku da da miliyan da kan da ya ina da da a waɗancan magana su rubutu ne ganin malami amma yau A an nuna cewa da babu an yi wata kanyara su da ba ko eh, wata ya ɗaura su su ta nuna ne da ba ya ce ya ce mata su kuma da yanar da su ba a cewa da ta farko ba wanda duk ka da <laughs> يعني أن هذه من أعلى إلى من دين جزء كده وعلى ابن عباس قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم ابنته يقول على أجل الآسد الرضيع بعد ست سنين في نكاح الجن ولم يجد النكاح رواه احمد الاربعه كل المسائل وفقه الاهل والحاكم عن جزاء عبد الله بن عباس ان لم ذلك ابن مثل رد النبي صلى الله عليه وسلم الملك من بين على عبد الله بن جبريل manzon Allah ya mayar da auren gatta ko ya mayar da gatta a wurin ɗaɗarsa mai zuwa zuwa wurin abin a ibn wali ba da sukku biyu bayan rabu su da shekara shida ya mayar da zai zuru misalin auren da asalin auren farko wanda suke da ɗaɗin da mutum wato ita wannan zainab ita ce mafi girman tsira na zama ya kan wani aure ba wani ita ce ɗabi'a amma ne الأولى من هذا الآية ابن الربيع من المنطقة الأخرى من هذا بعد كل من يسير بها لما قال الله تعالى من يريد من يريد الكتاب بها يريد بها بينهما duk da zai da rabuwa sun da alaikin nan ayar haramcin aure tsakanin da kuma da kafirai da tabbata da ma inda aka samu matsala da kuma jirgin ruwa zuwa madina sai da Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini da kuma ya mutu cikin kafirai an ga ne to daga baya kuma ne aya ma ta ne kuma suke ma ba da aure da kanan musulmi da kafirai an yi wannan shirin da da bayan sanyin sai yin musulunta ina ba ta fahimta da yin ko manzon Allah ya mayar da ita ta duba ta gina sun zuwa wurin ta ba tare da an tashi sabon kai kun ga idan ko shi ne ma'anar rajin da biyu ta masallama yadda na ta hudu da za a lamu da ƙasa zaina ala abin ba irin da yi ne alƙaji wannan abu ne ya da kuma da ta kawo don a fandin kuma ya san wannan abu tun na zama ذكر خديجة ثم أن الله يتنى خديجة فمن عليك إذا تجير مثل أبو ينزل بذلك الصعبة في ممكن كم الله تعيش وما كم إن لا تمسي الله صلى الله عليه وسلم ويا ترك أن يخلي سبيل زينب مهاجر أما in sarkanta masa أن yana yi wani mutum da masa wa faɗa lokacin ya fada cikin kungiyoyin yaki duk lokacin da ke da kai hijira ba to lokacin da sun yi labarin an kama shi cikin kungiyoyin ta aiko da wannan abin nan ne lokacin da suna masa. da aka kawo annabi ne gani mutum da bibi bija a bar mata da kayanka shi kuma kira mutum ne kuma da da kai ka tafi da ita amma wa sharafa manzo Allah ya shirkanta masa da kammi da bainal buhari cewa zan tafi da amma da kuma dan kai kuma ka tsale ya dace wurin ya dawo mai فهاجر بعد بكر بقليل sai sai hijira zuwa masjidin Madina bayan tuwar yakin Badr da kuma Muhammad wa kana islamu fi awwal ba'du kada da samu mutum da yake cikin lokacin da yake annabi wa nazala tahrim al-muslima ala al-kafirina kana tasdiqin da yake yake haka ne to ita kuma ta zauna a nan wurin har aka saukar da ayat ke nuna musulmai da kafirai ma'ana cewa musulmai ba za a ba da su da lokacin da wannan aya ta zo ta zo ne a shekara ta shida bayan hijira to ko da muku hakan ce sai ga kuke mai zaman lokacin da ta zauna tsakanin hijirarsa da kokar wannan duka duka da ne zaman da yi kafin hijirin ku kun da zai ce abin da bai wannan yin da mudawa idan mace ta ga mutum sanar kullum ta bai ne da matsayin auren yana ban ko ba wadan kuma da yake mun da zalim da da ta da mutu aure ya da to shi kenan idan kuka aure ya da mu da mu kullun da yau wato da mutu ko zai mutunta في أي ولاية لا في أي ولاية idan kuka ce ka koma ma'ana kun ci gauriyar bayani to shi ne da wadansu malamai suke cewa idan mace ta musulunta lallai aure ya mutu amma ana iya mayar da ita yin miji in ya riga ya musulunta kafin da fitar da ita da zarin ya musulunta ba ta riga ta fitar da ita ba shi ke na auren sa ba ma ita za amma tana nan wurin da ya mana fitar da ita ba jini ba tsakanin sai da gaminta tsakanin jikin da musulunci da abin da fitar da ita. da zai yi wani da shekara da ita ne yi shekara ko ne ne yin shekara mafi karanci shi ne yin shekara ita da aikin zai gaba sai da ita shi ne ita ita ne ke cewa idan mace kai musulunta auren ba a cewa ya mutu ba ko a cewa yana nan an nikahu mai ko yana ya zama mai yake idan ta gama idda ta musulunta ba tana da zafi ko ta tsaya ta ta jiran ta musulunta don su ga da zama ko kuma ta yi wani auren idan da za ta tsaya tana jiran ko ta tsaya goma ta yi Allah ya arzika shi da musulunci da auren suna nan da sa sassa sabon ɗaurin aure kuma wannan yana shiga ne cikin babu ya shiga wannan hadisi ina da wani da kuma sallar da idan da da musulunta mun da yake da zama da kafin su a wurin yana mai wani da rubi ne ko ko jama'a ne Allah ya kusa ni kafi eh kamar du illa islam ne a wurin da zai ci da da tsorewa ba da ingantuwa ba sai da ilimin ya riga da ko da ta zama hujja in ta ku shiga da kuma kiran musulunci ba to za mu kirga ta a matsayin wato wannan zaɓi na zaman gida wato yanzu ya muka zai da ya muka magana cewa ya zai idan wannan miji ya musulunta ta ga matar da ba ta sai ta ba makarin ta amma in kirga da kai na fata in da shi har na yi idda kwanaki idda sun yi da wata kaza da mutum ka ga yanzu fata daga lokacin da suke ta fata aure ya da wani kada a nan wato kuma ita ma ake ba ta mace in na yi mata zaɓi a ce ko ku kika daga zaman gurin hari musulunta an halatta muku wannan da zaran ya musulunta nan ko kuma ku ce idan nawa inda ke auren da zaki ba an halatta wannan amma musulunta kadai auren da ya da matar da ina ga wannan bayanin da sai ni ba za ka ba same da kusanci tsarin da kuke saboda galibin suka hawa su su wani ra'ayin da ba wani ba galibin da suka inda an mutu yanka aure ya ne ana mutu da aure ya ne ina da kuma da wallahi da kuma da da jiki da wani ra'ayin an mutu da aure ya ne ina ba ta hankali wani wani ne suka ce a'a sun yi kuma musulun da kan in dai har ta zama inda bai zama aure wani bincike yan mu maza da yi da cewa ya zama da aure wani gida a cikin mu zai na bai zama da zama da kuma da Allah ya mai da ita bincike wani ne da bincike an ba tare da ya fara da sanin ya zama ya ta bi bincike da bincike da ta kawo ko ko da bincike mata ne an gane ko وعن عمرو بن سعيد عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب لك البين على عبد العاص بلسان جديد. وما جده لا يرد على ابي عن جده. مثل من قال صلى الله عليه وسلم يا ولد كنت بين اولي ابي العاص وصعبا ولسان السيد يعود من عباس اجل باسناده. ثم يجي عبود من عبد الله بن عباس يقول يا ابو سعيد والعمل على حديث عن جده سعيد اما وان كان suna aiki da abin su wurin da ta aiki da ta ta ba da su zama na jin da yake suna ba da jin قال أحمد يا رب العزة قال أحمد وقال في ابن هذا حديث ضعيف وأن حديث لا يملك ذلك أن أقول عن جده بإذن الكافر بين القول أسره فإن الحديث ليه والحديث الصحيح هو الذي يرى أنه أقر بما على المسلم الأول صحيح الحديث shi ne wanda ya yi da annabi ya tabbatar da shi daga auren bayyana a kan sabon gane aure ba wa kana ibn qayyim ibn qayyim ya ce annabi dalla alaihi hadith ibn abbas anna nikaha mawqufun ibn qayyim ibn qayyim ya ce ka ita abin da hadith ibn abdullah ta aure kuma aure ne da mawquf fa in aslama kalman kaza in jadiha fa huwa zawjatuhu min ghayri hadithin ila tajdid nikah idan ya musulunta kafin sun da ta to wannan aure yana nan baya bukatar sabon auren kuma ko da bayan duk da sai ta yi duk da sai mai da ba idan ba ya kuma ba haka zai ga auren nan kamar da yake da cikin gaba da ake yi da rubuta kun ya kan dai sai ka hanni an da ne ko dan da wannan hadisi na murbin sai na bi an dubi da shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ولا أبي ان إلى عبد الله لا عباس يجي أسلمت امرأة فتزوجت تجد مسلمة لكن مسلمة في أول كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء زوجها تنزل الجيد وقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وأنا في إسلامي yake ni ma na mutu da kuma fatan mutunci na duk da haka amma tun kina kina da ke rawo kan ta za a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun zo al awwal sai mun Allah zo al akhir mun da Allah ya kwace shi daga wannan mutum na biyun da kai wa raddaha ila zawji al awwal wa mai da ita wannan mutum farko rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa sahahahu al-bukhari wa al-hakim waɗannan malamai duk sun yi wani hadisi su za a yi rigin ka da haka hadisi ne da rigin da rigin ka wannan su ne ne وعن زيد بن كعب بن عزرا عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العادية من بني بصار وانا حديث عن ابن عزرا في اكثر من بابان فشعب ابن عزرا قال ياتي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني جبار من ظل من ظل بيت الله وليد وجاء عالية بسكين بني جبار فلما دخلت عليه يا عند تسجيل كما دعا الله وضعت ثيابها تاكل ثياب الله فرأى بكفها بياضا ثم دعا الله يزول الليل لكم كف أقول لك وإن يتفضل بصر الليل بكفها وإن كنا كما amma irin da daɗin da ya yi sauri kawai aka ba sha'awar da فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ما أن في جلد في ثيابك والحكي بأهله في سباب كتاب تبينه وأمر لهذه الصلاة يأتي من أجاب صلاتك وأن جواب الحاكم هذا يروي أما وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول أعتقد الحديث الأخير جميل بن زيد عند المجهول يختلف عليه في شيء اختلاف كبير عندما تقال من بنى الأمانة موسى تقال من يوم قال ذهب في الميزان ذهب يابد يقول كتاب الميزان والإنسان في وجه الرجال قال ابن معين ليس بثقة وتظن المسلم با أمنتج في جميع ابن البيت وقال البخاري البخاري ولم يصح حديثه لا حديث البخاري إلا كذا حديث يوم الجمعة dari inda hadisin ya inganta mai yi nawa inda ya inganta abin nawa idan mutum da aure daga baya ko da illa wata ta kan da sun kare ba yana zama yi da take da an gane ke ko da mu karfa da ni da yin da ba ma su yana ni da inganta ba وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karɓo magana daga sai ibn mutum ya da kusa daga nisa da sai kuma daga umar ɗan khattab umar ɗan khattab ya ce ayyu ma rajulin ta zayyar da mara'atan duk namijin da ya auri mace ta dakala biha ya je tarewa da ita fa da ha barsa sai ta ne sai irin da bayan da ki da gobe haka ba cikin tsarnayin jikin da inda ya fi jiya da mutum ya je sai a wurin wurin da a wurin mutum ya gani ba a wurin majiyoyi da kan ko ya same su cewa ma hujjar da ya shafi suna da jini a wurin majiyoyi da kan ko ya same su a suna da kukunta sai ya tsaka ta yi jaji ne ta fara safar hannu ta kafa duk da ya sun gaba a zuwa jin jaji ne ta je gani ya fi jini da mutum ya fi duk ba ta gina yi ai mun ga ne da wani inda ba ya kamata a gane ne da su ko inda kuma ga sun a gare ka da kada ce saboda ga sun da shi ne an yi da ne da ne ana yin da ne ko ne ne ji a lokacin da kuma ta illa ko da ba a yi da haka ko ne ko da yadda kuma manzon da kuma kuma na sai ta cikin ya ji ba a ga ta da yawa kuma ta ba a cikin da yawa ana son a da ta cikin da za mu kawo da yawa a cikin mutum na da ganta ba sai ko sai ne magana da ita yake da zai ganta ba sai ne su biyar da yan goyon da wayo su da ba da ba sai wanda da goyon da wayo su da ko da dole sai in da wani sai da abin da sai da ko ko ne da wannan tasirin da indiya hada kuma mai yin ya ta rufe abin da kan bangaren da za su yi da kwayo sai har da zai da zai da kuma da da kuma a cikin da suna da wani amuri na harawa suka riga mutum ko da yin abin baya ne kun dai kuɗin ba za su iya kan zama sai dai kun ko magana shi ne ku kan kan da ta ce da zai da yau kun ka kan da kun ko ba sai ta ce mai gidan yana nan abin da su ke amma daga ma kun da ya kare ku kan na yayin ne sauran mutum ya zama haramci saboda haka yanzu ne kan fito nan na ɗin da ni kuka cika muka bayanin kai mai wani ya kawo muku lokaci ka ga kuma da wani da kai muka ko to ba za ka so ba sai ka ajiye ya ce suka zauna ko za ku kawo cikin rubutu ya ce ya zauna wannan yi ne a nan mura za ka kawo cikin abin da ba a wani ko kuma kaza ne suna da ku ya Umar yake tana da sadaki saboda ya tare da kusan mun ga wannan kullar wa huwa lahu ala man jarrahu minha shi kuma sai sai karɓar mun da shi a wurin da yake a wani da ya fara da wanda yake da wannan da ita kuma ya da kusan mun da yana da amma da yake da ya biya ka أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي زيد ورجاله ثقات haka yake ana yake ya zama yin kara amma gaskiya al'amarin hadisi ne da ni saboda da ka'ida shi sahih ibn musayyib fata ta da kasar ya ce magana daga umar da ba ta alim ya ta rubuta a tarihi ko yi almasi da take kala ta za a ce ya da shi wannan shi ne fara da shi idan ne ya yi lamba da wata ko amma mu ta kafin dai mu kala da don ko abin da ya zai bayar da wannan da ta وروى سعيد له ايضا عن علي له سعيد بن مسعود يرتكب في مجال سعيد بن ابي طالب كتب كتب وزاد sai dai shi a ruwayar Ali bin Abi Talib ya idan mutum ya auri da su ya fi ha karnin alhalin tana da karn ya lamba da zaka sai in yanzu ne ke a cikin sunni yamma ul sai wannan alkarni sun alarabce yana da yanzu su kasancewa a gaban mutum kamar hakan yuki yana hana saduwa da mutum يبلغ الله المسلمات كل من يصلي ومن يكثر فضيل هذه الشهاده فمن يكثر عن بعض الهدم نقول اوليك تقول غير ذلك فان مسها فلها المال بمسها الذي يصليها اذا هل يؤتى بالابداع في ذاك الذي يجب ان يكون لا يجب لها مكانه في ذاك الذي ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا حتى كان سعيد بن المسيب قال علي ياتي قضاء عمر رضي الله عنه كل منين أن يؤجل سنة عمر يا يكون في اذان المساء إذا مثل دائرة تكون ملاكمة حتى ذات أيدي إذا أن يؤجل سنة بمن يجب إلى الله عمر يا يكون في أن يؤجل سنة عشان جاء سنة سنة بذلك من الله إذا يا سيدي من هذا من يجب إلى الله إذا يا سيدي من يجب إلى الله don kada su su kuma to waɗannan riwayoyi gaba ɗayan su kamar ta umar dan kasa da kiriyar dan su ya same da zama barka ko majnuna ko majnuna da ita wannan cikin da wajen hakar mutumin dukkan mutu da wuce ne kamar da faɗa amma ya riwaya ta karshe ta ido da mutum daga aliyu cewa umar ya yi hukunci da mutum ba ya ƙarfi da kan ta za a yi binciken shekara ɗaya wannan riwaya ce sahihiya kuma banda aliyu ma ta ta inganta da wani abdullahi da mutum ولكن كنا من كوي عندي من نفر مدنة الله عند الكتب ومدنة المدينة الثانية أن ذلك يعني إذن مكي تعلم لا تعلم من أهل الذي ما بعد ما كنت لا زال تكره ذلك فأما كان كل من من مكان يميل المدنة يكون كما من تقول يكون يريد الكتاب لم يكن كان المسلم الجزاء إذا كان هذا الكتاب الباب لا يجوز الإله يذكر بأن كل عيد يمثل هذا الجزيل من الآخر yake siyasi abin da yake dacewa da kiyasi da yi a cikin dukkan wani aiki da zai iya mutuntar da ma'aurata biyu ɗaya daga ɗan uwansa wala yana fi gudu da irin nisa wanda manufar aure ba ta tabbatuwa saboda wannan aure manufar yana zama a irin manufa ta rahama da ke dai wanda wata da koyi da koyi da yi da kuwa to wannan yana ci da tafiya da aure da abin yake idan aka daura aure da ba ka san tana da wani aiki ba domin aikin yana da wani dalili da yake koyon yi ne sai kun bayan an yi aiki cikin an gane ko to an ba ka zaɓi ko ka zauna da ka kai ne idan ka riga ka ku kalfe ta ko ka bar wasu kai idan ba ka riga ka ku kalfe ta ba sai ba ka kai jami'a ka ina ba ka mu haka idan ki jiki ko ga illa a jikin da wanda ba ka san da a ba da sauran hanyoyi da ko da sauran mai cikin da cikin da abin da za su abin da abin da su ya fito da shi da ne da shi to sai daga baya sun da zama zai da zama zai da ne mutum da don da kuma shi tawa an da ba sai da ne a aure da shi da nan da ta gaba ko kuma an da su da zama mutum da cikin shi da kina ba ta da haka kenan yana da kyau da a lokacin da ake maganin domin aure mutum ya bayyana waɗansu matsalolin da mutum yana da su wani ne ko da ma ne duk da duk na da da ma ta kuma ne ya ta da ke da yi ita ma mutum da san yin bayanin waɗansu matsalolin da kuma tana da yi wanda kusan tun da ka bayyana da su yau da baya a rukun gani da kanka za ka iya rawa ke kai da bayyana ba amma matuƙar ta da ta yi bayani alwalin ko ya koro da ta yi bayani mutum kuma ya sanya da wani da aka yaka a wani duk wanda ya yi ina da rage wani abu da wani da rage da wani wannan shi da abin da ya ci ke nuna da mutum ke da wani da ya yi aure min kuwa da da a yau ya yi ma da karantuwa kuma da kuwa da aka bayar a cikin duniya mutum an da ya kowa ya ga da kan da wani aiki wanda za ka san da ita lokacin da ba a gara da wata zama yau ba gidan da yana da ce ko wannan kamar da aure in ka zo da ya fi kuntuwa da karantuwa cikin mulki sama da mai da hada da shi da wannan kama an musulai da da aure da kuma faɗin da kuma kun bai kamar da ma aka san da suka aure sun fi ya ga su suka wani sama da sarka da suka yi kai da kuma sarki da ya ma aka ce ka suka ko na da aure da

ko a bayan ta idan kina da wani sabo ko ya dafa da komewa ko a kina ko wani abu da kuma haka kaga mun da yana da wani da wani ke da kan da sai mun yi mata jari da wani kuma dan dalilin nan Allah da ya sa da mutum amma in ya san kin ka ko wannan da a ba ko ya idan wannan ai ko mana ya faru da kaga ya riga ya san kin yi da haka da ke da wannan daga da ya sai da wani da amma da za a yanka ta da gaskiya ta da wani ne da kuma za ta da ya ta da ya ba ku ai da ya da da yi yi yi da da da da da da da da da da da da da da da da da yana da wasu da ta samu mutu abin da ya gaba da abubuwa ya ce mana da wanda ya ce ya san da ya Thank you. ولا بالله يسير كان يتكلم في كل واحد يبدا يقول لنا في هذا في الجيل الثاني idan mutum ya fara tambayar ta shawara sun gina da na aure a gida ta ko kuma ko ta inda ya yi kusa da mata wannan ba ya yi ba ko ita ne ta kuma ta yi wani kuma wani da zai yi da zai neman ta aure ko ko da yi neman ta aure ko kuma ta san wata gulla ta aure

aka ce a duni da ke hafi da mai rikitar da ya yi da ya yi masu abin da ta sun zuwa a bayyana a a yi da su ilmi

كما ثم من الإيجاب والقبول الإيجاب من قبل ولي المرأة والقبول من قبل الزوج أو الزوج wato bayarwa da karfafi na abin da ke da wannan kalmomi da ya amfani na bayarwa daga bangaren musulman kamar yadda kalmar karfa daga an da kowace ne an yi su da niyyar aure domin kuma ranar cikin gida da cikin aure ya da ya a mutum zai zama da mutum da amma da da da ai ana iya saura aure da mutum da dalili ko za mu kula da kuma aure ne da mutum da dalili an yi da cewa ya ne da mutum da na ba su amma nan da za mu yi da dalili na wani za ka ga ba da nan da amma dai yanzu na tabbatar maka na aura maka wani ni ne ke da na aura maka ko kuma ka kai ku jama'a ni kuma na ka sai ka ga ne yana ku ya mace ku da maka lokacin ba a bayani kada ba a na mace ne ba kuma da mutum alqur'ani kuma ka aure da mutum alqur'ani kuma ka magana a cikin babu da ku ba ku ne ba ba shi ne tsaurin aure ba tsaurin aure kalmar ku ku tsaurin kuma wannan kalma dole zan zo an yi ta mijin ɗaurin aure da akwai wanda suke dabara cewa ai idan an yi farko ai abin da ake masu bayar kuma amma duk wanda suka bayar wanda ya zama wanda ya karba tsakanin da Allah a lokacin da suke suka wannan kalmar da suka ta sun furta ta da aure a cikin gaba ba wanda ya yi da biyar ke kuma za a kai kai mutum da guda suna zai ga Allah wani ya kafa kuma ya nuna ba sai an yi da sabo ya ke da kuma kuma da kai misali ba ya kafa kuma da ta al'um muhakkak ana lura da irin yadda da suka fara gudanar da da a kasar kar mutum ya kowace mutum ya zuwa da shi daga nan da kawai kuma ya zama wa don ba abin da ke faruwa shi ne don mutum ya zai fito da zabiya da ita amma kuma daga baya kuma kuma daga nan kuma ya kawo sai ku ya fara hari a lokacin da ya zai zai ba kan ruwa su ya fara hari a samun su da zai kawo da su ne saboda haka wannan sun yi ya na san cewa cikin yin ya a cikin da suka ba da wannan kawai kamar marigari suka yi kan hannun da Allah ya ta fara ya ba da a tsawon ayyukan yin mutum shi na yi musamman bai ko cewa bai yi. domin abin da aka faɗa wajen ɗaurin aure su da ake faɗa wajen da an zo yadda ya kaga shi yankuna ne akan kalmomi domin kuma abin da muke da shi na gurin doganin sauran malamai zai yin magabata da suke cewa abin da ake kallo al'ubar su yin da su da labin alfa na kun shafi su ba su ake kallo na amalolin da ake nufi a ciki da aka zai bai ko ba zubu ne ya samu wani wannan alamar kuma jimbiya wani ba da mutum ba na yawa na hujja ne al'adun ta kan gaba an bayar an Allah shi ne alheri Allah an bayar amma daga baya kuma za a da shi kuma za a gauri kuma za a da ka ga shi wannan daura ya yake Allah ka shi da kuma mai da shi ya Allah ya kan ah, a wawa da kuma da wani hadisi da ya mutane akan cewa wannan Allah kuma wani ya yi da ya cewa ya da kuri da abu ni da ka ɗauki ran nan da ya san hadisi da wani mutum ya kalli da mutum ya nuna ya ce ya yi da ya aure kuma salatu ya kalli kuma da nada ya na kusa taki kuma ya taki kuma salatu ya kalli kada ka zama hadisi da kan gari wani da ne san ya wani domin da aure shi da sauri sauri kuma dukiya wannan lamin da yi sauri lamin an yi ta Allah da su da Allah da ma wanda da kan ta da da da da ya ka yi kuma ya kuma ka fi da ta kuma ba ta ne ya da da ne idan mutum ya an ma ta ya wani ya ne ya auren da da in suna kafare ne suka musulunta duk magana da muka samu muna magana da in suna kafare suka musulunta mace ta riga musulunta muka sa auren tunanin masu amma idan dukkan mutum musulmi ne sai mutum ne rudda a ga auren sa riga ne an gane shi auren da riga ne jama'a ne in an samu mutum na karatu قالوا من سلم على الحبوط عن الآن يكون الله سلم على لا إلا من سلم يقول لي إذا لكنت الآن ذات إلى سلم وإن كنت أبنت لك إلى سلم والولاء ذات إلى سلم دعوة من كما جاء الله صلى الله عليه وسلم بإن شهداء أو سلم بني كل كم يكون أبنت في كل ألوان ثم يكون إذا أتى لك بذات أنت بل أنا كما جاء بنت الله ولا قال الله تعالى كنا تعبد مثل هذا ما تكلم الله تعالى kawai illa ya ka samu yanayin da ka amsa gaban rayu kada mu je ku zama da inda ne ku kuma cikin hadiya ku kuma da ya amsa duk da ka hadiya da mun ku alaikum salam an gane ku to mutum na karatu da an kuma kai masa sallama assalamu alaikum idan ku ka san aya ya tsaya ku da alaikum salam in ku da mutum sake istiaza ku da wannan shi ne sannan kuma ya tabbata masu yin shi ya magana cikin sallah ba ta daina masu sallah dan zo kan cikin sallah sallah yake ya assalamu alaikum sun ga Allah daga hannu haka ita ce bishara kamar da sallama idan mutum da cikin yake sallah duk duk da wa'adin sun shi da sallah saboda idan an zo da cikin sallah ba na yin sallama bai da suke idan ina cin abinci ko yana abin da ba ya

alƙalin ƙarin na hukun wanda ya amfani da hannunsa ya fi da nabi iskin da rana. Allah ya nuna hanya ko yake kawai ko yi za ta iya gamsu da da ta hanyar da ta kai na ta ta tare da hanya ta kuma kai da ayyuka na nisa والذين هم يخرجون من هذه إلا على أبيض أمام الحسنات yi هم يهود بذلك وعلى كيف تتجاوز wanda suka wannan da inda mutum rubu kana kuma mun ce ya a da da yin da wata hanya ba ba a ce ke da wani yin da da yin da ne ya mun da ko ya ba sai yana kuma za a yi da ni su na kamar na da wasu rawa a cikin abin da ya kawo a wata da bukatun da

lafiya ne dukan ina ganin ba da ta su duk wani da kuma da su da gani me yasa yake da wani da da ne zai yi amfani da shi ba da ba amma sai da yake da da ke da da da kuma duk kuma a ana haka ai duk abin da kuka da zai kai da fada ba ba yanzu na ji dole wurin wani daga cikin mawada ne talatu da da wa da su abin da ne da da da da

za su yi da mara da mata domin na yi suna da yadda su suwa kasa da za su yi su mata su ba biyar da kan da su na yau. Ido su da su sani da za su ce da sani ba. Yana da su madadin da ke lokacin da za ka kore wani abu da ta dago maka daidai ba, ka ce a iya wasu sun na ba su. A iya wasu sun na babu wannan ko yin da cikin madadin da malamai suke kowa ne cikin da ka kore ko ne ran da sai yawa a samu a wani bangare da ko kuma mutum ne ko ko ko ko domin da mun yi kwata kwata ba ta samu na ta kuma waji da lokacin da zama da wannan kaga wannan magana ya ji kare kuskure asalin ya dauka ba zan yi kirani domin yana nuna والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إن آية فيها شيء من المؤمنين من المؤمنين مات بعضهم أولياء بعض يسافر في أبو قلم ودخول الزكاة يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بالمؤمنين لا وسمعهم بالمؤمنين. في مؤمن كده duk ta shafe da yi tuni na salata suna da sallah mallan da dafa mata da yi tuni da da yi tuni mana da suna sai Allah ta ce ba yi da alhamdulillah ba wannan Allah ta a yi dubu da kare wa'ada Allah ne mai da ta ta sun kuma zuwa ta an fata sun aiki sunan kuma aisha almajirin na gare ta suka haɗa mutu da ta tsoron yana cikin ɗaliban aisha da yake karanta hadisin da. har ma in ya yi ko hadisi da dogon sauran malaman ka ko cikin sauran matan annabi ko da suna amma in ya yi ko daga wajen aisha sai ke haddace ni hadisi da rasulullah idan ya ce masoyiyar manzon Allah ya ce yana nufin Aisha mutum ne namiji malami yi babba ne da kuma Aisha mutum da bayan wa'azi ba dan da taron wa'azi na duka za a tabbatar da mata yan uwan da sai ka karantar da namiji wannan ne idan kun ma za a ce da harkar gobe karantar amma da su mutum ɗalibin da su ba su umu rijam al'ansari duk sun ta harfa waɗanda tararrun da kuwa a biyu da faɗakarwa musamman a cikin da biyu cikin a mata yan uwan illai su su karantar har da da wani babban malami da sai da biyu za ya kawo bayan da suke guda da ya zai kuma hadisi da ya zai kuma su ke yin zuwa ya ce Allah ta ta ta ta ta ta ta yake ya yi ko ko ko ko irin waɗanda ya ce yi idan da za mu kawo su abin da yawa a ajiyar da ake haka da suka da wani kyau wani wani da kai inda ne ya rubuta da inda ne kamar dai jiran buɗe na rafi ne yana magana da ya rubutun da ke kan mata na wa'azin da kasarwa ita rubutu da ayoyi da mai zaruka ko tabi'a masu kari na ƙwarin ya ga irin wannan kila dan bin da yana kila da kai wani nan ya kamata mai kuma ne mai kai yana ba su ko da in ba ya kuma insha Allah ne lokacin da ka ga dawo ya zai da wani saboda irin wannan dai na ganin sai suna da likiti da aka kai a nan ka farkon shekaru na da suka yi da su da aka tafi da sama an yi cikin da biyan da ne ka gudu da zai sun suna da ana suna ganin kawai wani kafin kafin ne da ne wani abubuwa makamanta ita mace da a ake zai zuwa mai kamala da ya tsara mutum shi ta ta shiga cikin da zurfi ɗan uwan su mata ta yi ko a zuwan ne ya zuwa ne dai da aka mutum kuma da ne ya zuwa su zuwa ne ko duk wanda yake da gina kowa kar mace ta yi a mutum har yanzu sai da hana mutum ya zuwa ko da hana mutum ya zuwa mutum da hana mutum ya zuwa da duk wannan ba haramun bane ba da hana mutum ya zuwa ba da wani a gida abin sun yi jirgin sun yi da bayan ya da su gida ya zuwa babu laifi bai hana kanin ta yi zuwa da masu da aiwa sun yin ba dukkan nan babu laifi dukkan nan babu laifi a kun yin tun da ya daga zama ya mutu to shi ne kiyaye na wannan al'amura ma'ana lokacin zamu magana haramci ko halarci da sani ta kamar yana hukuntar Allah da mutuntar wannan duk gwamnati idan wa'azi yana da sauki a kan gaba mulki da suke jana da wata wata ke da ya zuwa yin da wani kasa kan ya ya bayan Allah ku tsoron Allah ku kiyaye Allah ku kun lagi da wata cikin gani wani zuwa yi kun ce tsoron don ku ya ji amma wani ne da ke kaza ya haramta kaza da kaza ba da kyan su ki wannan shi a kan kamar mutum na wakil da Allah da manzansa akan wannan ne yana kai ne sarfi da ilamin mutum na Allah da alamin wato sanar da masu sigile da amurbin Allah yana da kuma kaza kuma suna suna sigile da ne amurbin Ubangiji kaga ya da mutum ya da ya ce mutum ya Allah ya rada hmm. Wa alaikum salam. karatu ah, da da kuma da jin wannan in dai da fara da ba su fahimce ni ya kamata in sake wannan sake magana da zai sallah ce idan an ce su zo su ya musu na sallah ta ce an ba wani ranar da aka wace ba za su yi sallah ko da kun ga da yin sallah ta ba ta wannan da ba ta wace abin da muke magana kan cewa mutumin da yake bid'a haramun ne sallah ko ba haramun ne cewa ya halatta a biyu a sallah ba shi ke nuna ne ta su da wasu lokacin da su da kuma sai kuma ma kan masu yin da saboda mutum ya haka ba su da kuma abin da tafi da wani da ya da aiki da in ji dan ji a ba da tsaya da ran da an da kuma ko kuma kuma babu wani da ya in ji dan ji a saura ko da ne ma'amala kuma a cikin lalata muna tafiya da kan gudanar da sallah ya zuwa da ina da kuma da cikin bukari da wasu kuma da da ya sa bari ka da ta biya ya a kan mutum da ta ta da ta ta ta ta ta an faɗa kan mutum ya fi da abin da ta bi sallah ina ba ta a cikin masu gudanar da masu gudanar da ko bida su su yi fari ko hana na yi cikin taro a fara ta ya fara ta ne yi a akwai su bida da sarrafa su ke kaɗin da bidiyoyi suna da sauƙi idan an kasance da masu bida a ruwan da ke yi wanda su da ɗaukar dole kowa ma ana yi in ku kaɗin sallah ta ya ɗin gobe ba a sallah domin Allah ya yi da su in huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid da lam yulad yanda duk ɗauka tare da Allah sai Allah ya ga da mutum da ina da ran ku ku ga da wani ne da ya da shi ya ku ta ko da yake ko da wannan ma Allah ne to kullu na to da ran idan kun kuma kun da duniya da san Allah ne ko wa ku ko ne ke da ne ba a wata ba ku da Allah da ne kuskure kullu da ku da ran ne da abin da ku wata ku dan bid'a da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma duk sallah ya yi gani idan ki zai yi abin ya halaka da ya halaka da mutum da kan yi abin da da ya ke da wani wani da da wani da wani ba a yi shi kuma da wani da wani da da da da